يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم لا رباء muna yammaci na sha shida ga watan ramadan bayan kira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina biyu, wanda ya daidai da yammaci na da takwas, ga watan hudu shekarar 2021 umarci muke roƙo ya dawatar da duniya da rayuwa umarci muke roƙo ya karɓi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka أنه في رؤية الصلاة وتكمل أن دافع ذات جدوت الروع الجنة من جل في رؤو يرتبن لدون الخير بجسد رمي لتقر كما تتفصيل النساء وأن رمي في عيد هذه آية سيشر النبي أتين سورة آل إمران ما نسمك سوى إن الذين يكفرون بآيات الله lalle wanda suka kafar cewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin sannan kuma suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba ba tare da gaskiya ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas sannan kuma suke kashe mutanen da suke umarni da adalci cikin mutane فبشرهم Allah أليم يا مزال الله كمت بشارة لعذاب من الذين جل Allah ke cewa ulaika irin wa'annan mutane allazina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah su ne mutanen da ayyukansu suka lalace a nan gidan duniya da lahira Allah tsare mu wa ma lahum min nasirin ba su da masu mataimaka wajen Allah subhanahu wa ta'ala to imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa wannan sura wannan ayoyi akwai matsaloli guda shida cikin da aka ce mutum ta matsalar farko za ka yi da cikin matsalar ta biyu malaka ce a saniya ta dallat ayatu ala anna ala anna al'amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kana wajiban fi al-umam al wannan aya ta nuna a ce na umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki wannan aiki ne wanda ya kasance wajibi a cikin al'umman da suka gabata al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana su a cikin al'umman su an samu in hisba wanda suke umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma su yi haɗe ga mummuna aiki malaka huwa fa'idatu risalatu wa khilafatu nubuwa kuma wannan shine fa'ida na aiko manzanni sannan kuma shine fa'ida na aiko na خلافا عن نوابين عن نواسته قال الحسن حسن كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم وأن محمد سيارة متى الله ثبت أقري شيء كثيرا من أمر بالمعروف أو نهى عن الموسى ثم تقول لي أمرني ذاك الكاوى أي كوكما يعني لهمون أي فهو خليفة الله في أرضه شيء خليفة الله لأبن كثير وخليفة رسوله وخليفة كتابه sannan shi wannan ba Allah kasance khalifan manzon Allah sannan kuma ya kasance khalifan littafin Allah a bankasa daga zuwa bintu abi la take cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya tsaya mutu Allah tabbata gare shi alhalin manzon Allah yana kan minbar yana kan faƙada ta yake cewa man khairun nas ya rasulallah ya manzan Allah wani mutumi ne ya fa alkhairi a cikin mutane wane ne ya fa alkhairi a cikin mutane yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar mutumin da ya kace ba alkhairi a cikin mutane mutumin da ya kasance ya fi siyar umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummuna aiki sannan ke cewa asqahum lillah sannan yana tuba bi alkhairin mutane wanda ya fi kowa tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ya asqakum Allah ce wanda ya fi mu ya fi matsayi a wajen Allah shine wanda ya fi mu tsoron Allah wa awsalu jirami sannan yana kuma fi alkhairin mutane mutumin da ya kanta yake sa da wutan shi yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi tanzil ya bisu alqurani almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd lalle munafikai maza da munafikai mata shashin kuma soyayya shashi ya muruna bil munkari suna umarni da mummunan aiki munafikai kenan وينهون عن maarufi sannan kuma suna hani daga abin da yake mai kyau da wannan kenan wannan aya kamar wani adireshi ne take ba mu duk mutumin da ya kasance yake umarni da mummunan aiki sannan yake hani daga kyawun aiki wannan munafuki ne in ma namiji ne ko mace haka aya ta nuna da aka yana cin ta wannan al'umma za mu zo mu karanta a wannan kawai idan Allah ke wajen da lafiya Allah ke cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafi alkhairin mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da ku a cikin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki sannan kuna hani da mummunan aiki da ka da Allah ke cewa munafukai maza da munafukai mata shatin su masoya shashi ne suna umarni da mummunan aiki sannan suna hani da kyakkyawan aiki da wannan idan aka samu a gari ne a kowace ƙasa ne ya gaske aikin mutum shi ne umarni da mummunan aiki to lalle wannan bawan allah munafiki ne sannan kuma ƙarshen munafikai allah ya ba mu ya faɗa mana a cikin suratu al'imran innal na, fi dharkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira munafikai suna can ƙasan ƙasan wuta ne Wadannan wadan da lahum nasira ba za ka sami mai taimakon sa wajen Allah subhanahu wataala kuma ƙara tana lakata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd lalle mu'minai maza da mummunai mata shashin su masoya shashi ne muruna bin ma'ruf suna umarni da kyakkyawa aiki mummunai kenan وينهون عن المنكر sannan kuma suna hani daga mummunan aiki da wannan ayoyi da ayin da suke kama da su ya kamata mana suka cewa wajibi ne a samu in hisba cikin mutane a samu yan hisba ma'ana mutane za su ga umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki faja'ala ta'ala amura bil ma'ruf wa nahya al munkar wannan gurbe ke cewa sai Allah ya sanya cikin wannan ayoyi ya sanya umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki faruqan bainal mu'mini wal shi ne abin da ya wata tsakanin mummunai, da kuma munafikai Mummunai suna gudu da kyakkyawan aiki munafikai ko su ba sa wannan aiki ko da yashe su suna son su ga an saba Allah wata ala. wataƙila ma kai da kake umarni da kyakkyawan aiki su ce ai munafiki ne yana saka mana ido da irin wa'annan kalmomi فدل على أن خاص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن آيوين تذكر أشيرة tuffofin da mumin yake banta da shi shi ne umarni da kyakkyawar aiki da kuma hani da mummuna aiki wa ra'atuwa addu'a wa ilal islam sanawti qululwa shine mutum ya kira zuwa ga addinin Allah musulunci wal qitalu alayhi da kuma yaki akan addinin Allah subhanahu wa na thumma inna al sannan ba na cewa shi wani da kyakkyawan aiki bai dace da kowa ba wa inda ma ya kobe sulfan shugaba shi ne wanda da kace tsaya a wani aiki mana shi ne shugaban abin za ka sai na da wata jakadu a kasar shi iz kanat iqamatul hudud ilay sai da shi shugaba da ta ala shirin musulunci ne za ka auzan shi da ranar da tsaye da mutum da ya zana auzan shi da tsaye da wanda ya sata wurin shi za a tsaye mai da haddi mutumin da ya kasance ya kashe wani a wajen shugaba ne za a tsaye da haddi mutumin da ya kasance ya ri'ari tsakanin shi na wata shi duka za su koma wajen shugabanni wata aziru ina rayi sannan kuma can kunne yana komawa wajen shugaba ne na ce ana shari'ar Allah shari'ar musulunci wal abus wal itiraq wal haka kullu mutum da sake mutum yana wajen shugaba ne wan nafi wat taghrib hata a kada mutum mutum da ya yi zina a gari a kore shi a gari ko kuma kan ci a ji a kulle shi a wani gari duka wannan aiki ne na jiwa gora fa sabu fi فينصب في كل salihan رجلا aliman aminan عالما أمينا bi بذلك daga shi shugaba sai ka ce samu kowane gari cikin garo garukan da ce suna ƙarƙashin shi ya samu wani malami wanda ke mai karfi masani a mutacce sai wata shi da wannan aiki wayan bin hudu da ala wajiha min gairi ziyara sannan ya kasance a tsaye da hatsoni a kan fuskokinsu ba ta da an kare ba Allah ta'ala Allah ke cewa allazina in makkannahum fil ard mutane da an muka ba su tamkini muka tabbatar da su a bankasa muka ba su wani iko a ƙasa, to a aqamu salata suna tsaye da sallah ne ba su bari yi wasa da sallah wa atau wa atau zakata sannan suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf sannan suna hani don da sun wa'amaru bin marufi suna ubanni da kyakkyawan aiki wani hawa alil munkar sannan kuma suna hali da gwamunan aiki ji allah subhanahu wa ta'ala za ka wani shine aikin shugabanni idan allah subhanahu wa ta'ala baka jagoranci al'umma kai kokari su dinga tsaye da sallah kai kokari su dinga ba da zakka sannan kuma kai kokari kan sai ka nada yan yisba a cikin masu ubanni da kyakkyawan aiki ga hali da gwamunan aiki matsala ta kuma da ke cewa laisa min sharɗin nayi an ya kuna adilan inda halittun sannan ba sharaɗin mutumin da zai kawo da abin da yake mara kyau ne kan ce adi mana ce to yanzu sun da yanzu kai za ka yi wani da kyakkyawan aiki za ka yi hannun muna aiki ta kasance adi a wannan ba sharaɗi bane wajen halittun khilafan lil mubtadi'at sabani yan bid'a haythu qalu ta yadda suke cewa la yi ghayyarin wa'ina adin ba mai canja ba mai kyau da abin ke mummuna sai mutumin da yake adin wa haza sa tsakon mana yake wannan maganar banza ce fa inna al'adala ta ma'a fil qalili min al to ita adalci Allah ya take ta ne a cikin wasu ɗaiɗaikun mutane ba ko wani adin wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar amun fi jami'in nas sannan umarni da kyakkyawan aiki da hanyar da mummunan aiki ya gama dukkan mutane fa'iza ta shabbasu bi ƙaunihi ta'ala da ya kai suka fake da faɗin Allah subhanahu wata ta'ala a ta mummunan nasa bin birri watan sauna an kusa kun kuna umartan mutane da yi wa Allah subhanahu wata ta'ala biyayya sannan ku kuma kuna mantawa da kawunan ku da fadin Allah subhanahu wa ta'ala takura makotar inda Allah an ta kuru mana tafan ya isa babban laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ku dinga fadin ababun da kuma ku aikata wa na da irin wa'annan ayoyi kila ta alimacin inna ma waka azan muhuna alal irtikabi ma na hannu la ala nayi abin tarki a wannan ayoyi shine kace mutum ya aikata abin da ya nana ya aikata abin da ya nuna za ka wannan shi ne abin da ake zargi a cikin aya wala shakka fi annan nahya anu mimma yati aqba mimma la yati za ka wannan ke cewa abin da zargi a cikin aya shine mutum ya aikata abin da yake yake hana mutane a kai ba ana ba shi ne akan umarni da kyakkyawan aiki da yake ba da kuma ni da yake da mummuna aiki matsala ta wurin malaki ta ajiba al-muslimuna fi ma zakara ibnu abdul bakr musulmai sun yi jima'i baki daya cikin abin da malam ibn abdulbar ya ambata annal munkara wajibun saghiru ala kulli man qadira alai lallai abin da yake mana kyau idan ka ga mara kyau a unguwa a ƙasa wajibi ne a kan ka kauda wannan abu ga dukkan mutumin da ya samu ikon yin haka wa annahu idza lam yanfiqu bi taghyiri illa al-lawm alladhi la yata'adda ila al فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره sanakwa kar mutum ya ce yanzu idan na je na yi umarni da a yi kyakkyawan aiki na yani da mummunan aiki da a zage ni da a ce mun sa'idi ne da a ce ga matan shi ta zo wucewa ga 'ya'yan wannan sa'idin ga 'ya'yan wannan baban shi yake takura mana inda wannan ne to ka mu kawar da abin inda irin wannan ma an zage su a ji wani ayar ka karanta Allah ma kaje su ake ba sun masu da kyakkyawa aiki kaje su ake za ka kai ma ka ba kai dole za ka mutu za ka ne fata mu shine kasance ƙarshen mai kasance ya kyau fa inda ya ƙudu fa bilisani idan mutum bai samu ikon canja mummunan aiki ba da hannun shi to sai kasance da harshen shi mana ya fada mutane da harshe ya ce abu kaza da ake saba wa Allah ne abu kaza da ake yi wa Allah biyayya ne sai kasance a gyara fa'in lam yaqdir idan bai samu damar canjawa da harshen shi ba fa bi yi to ya yi da dushe shi laysa alai a min al-malik ta bai da abin da kake gon wa idza ankara bi qalbi idan kace mutun yake abu da zuciyar shi ana sawa Allah anguwa ana sawa Allah a kasa ba ka da ikon da zaka canja abin da hannunka ba ka da ikon da zaka yi magana a canja abin da bakinka ka sai ka ji kana kyamar wannan abu a cikin zuciyarka ke cewa idan mutum ya kanci ya kyawata wannan abu a cikin zuciyar shi faƙa da adda ma alai ya ba da haƙƙi da yake kan shi idan lam yastati suwa zali in je ba zai samu iko wani abu sai wannan qala wala hadithu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'kid al-amr bil ma'ruf wan nahy an munkar kathiratu jiddan hadithan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wanda ke karfafa ai umarni da kyakkyawan aiki da kuma ni daga mummunan aiki suna da yawa sosai walakin na hamu ƙayyar tambin istifa suna nisa duka sun kunshi da duka an kaɗe ke sani a kan idan mutum ya samu yi ku za ku zo kan tari sai aka kanan gaba kawai hasan hasan ke cewa in nama ma kan kallin mu'minin yorùbá mutum da ake waji mu'minin da ake da san idan aka yi magana zai faɗa ku ya dawo ga yi allah suwa ta ala bai au jahilun yu'lam ko ku au jahilun yu'allam ko farko da kace jahili ya aikata abin da ke mara kyau idan aka fara mai ya sani zai daina mai tafa amma man waba saifu ta tawtahu fa qala ittaqini ittaqini fa ma ba baluka wala a wata mutum daga saka wuce kita ba ruwanka da ni zai kashe shi kawai da suke bai zai aika mutum gari mai aran gida irin wannan kalmomi da kan kama irin wannan magana zan maka abu kaza to wannan babu ruwanka da shi in ji mana ita mana wannan kalmar da shi idan ya mutu a haka haka to dai annabi malaiku ko Allah subhanahu wataala wanda su bari mutum su ba za su mai ladabi abu na biyar ma da kike yaro la ayyuma to annabi sayyid al-khudri qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul mana kike jagorori malaman hadisi yan albarka kamar imam muslim da imam tirmidhi da imam ahmad da ibnu majah haka imam malik da imam an-nasa'i da ibnu hibban sun rawaito wannan hadisi abu sa'id yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran duk mutumin da ya ga abin ki a cikin ku yughayyiru bi yadihi ya canja da hannun yara ne sa barna idan zaka iya ka gane ku fa in lam yastati idan bai samu ikon canjawa da hannu ba fa bi lisani ya canja da harshe malamai sun gane abin da ke munkari a unguwa abu mara kyau ana abu wanda kan ce wani kyau a ƙasa to lallai su yi bayani da harshen su da za su yi kenan fa in lan yastati idan bai samu iko ya canja da hannu ba ba dai iya da harshe ba fa bi qalbi to ya canja a zuciyar shi a zuciyar shi ya ji wannan abu da ake mara kyau ne saba wa Allah da ake anguwa kaza wannan abu yana ƙin shi da zuciyar shi da zai samu damar da zai canja da hannun shi ko da harshe shi za canja in ba ba dai iya bai samu iko ya tashi ya bar anguwar saboda mene idan Allah subhanahu wataala ya kawo bala'i ya kawo narkon azaba za ta gama wanda ya ne da wanda bai yi ba sai an je kiyama Allah subhanahu wataala sai ya cire nagari sannan kuma a wara ba sa gaskiya a gefe wa zalika adhafu iman maza Allah ki ta mutu ya kansa ya canja abin da ke bar kyau da zuciyar shi wannan shine mutum da kansa yana da raunin imani قال العلماء وانا فوق بكتا وانا مثلتي الامر بالمعروف بدير الامراء umarni da kyakkyawa aiki ta hanyar hannu to wannan aiki ya shugabanni su za su yi umarni da hannun hannunsu wajen a kawar da abin da ke mara kyau wa bin lissani alal ulama canja abin da yake mara kyau da harshe ta wannan aikin malamai ne wal qalbi ala du'afa yani awan wannan sannan kuma canja abin da yake umarni da kake canja abin da yake mara kyau da zuciya wannan aiki ne na gama garin mutane فالمنكر إذا أمكنت أمكنت إدارته باللسان للنهي فليفعل مالك إذا أبو لكن كبرك إذا متن ياسا مدامة تنتج دارتن شيء تولي أيكتاك وإن يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل إذا يكاد تتنجى والنعبد ولا يبا سيد عقوبة sai an zana mutum ko an kebe shi a wani an kulle shi Aubin bil ko kuma sai ma ya kai zuwa ka kai ta fale fala ya ka misali in ta'adda in fashi wanda suke tara hanya in kidnapping Allah tsare mu da da ire-iren su irin wannan in ya ce shugabanni suka kama su karkace da kan mutuwa abu wa zuwa wannan nan kisa ne Allah kita innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا yi يقتلوا Allah ke cewa sakamakon mutanen da kasance suke yaki da Allah da maza Allah wa yas'auna fil ardi fasad sannan kuma yasa ce suna yawo da barna a ban kasa zai ta su barna zai ta su fashi zai ta su kashe wani to idi wa'annan sakamakon su shine an yi kasaru Allah ce a kashe su aw yusallahu ko kuma a rataye sun ji Allah subhanahu wa ta'ala aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma kan ce a cire hannayensu da kafafun a sabani mana a cire hannun dama sannan ko sai a zuwa cire kafar hagu haka ake yi Allah subhanahu wataala za ka nema da kito ne yakan ce canjin munkar abin da yake kamar kyau zai yi zuwa ga kisa babu da ga aikata ka amma wannan aiki ne nawa na shugabanni ba aiki ne da tsaifin mutane za ka shugabanni sai ka ce siyaka don a samu abinci a ban kasa fa'in za da bi dole kasar idan ya kasance wani abin da yake mara kyau za a iya kaura shi ta hanyar da suke ba kisa ba lam yi da kasar anan bai halatta a kisa ba da ya kace da a iya kawata abu ba ta da aka ce mutane ba to anan bai kawata a kasar shi wani jimana wa haza tuluqiya min qawli ta'ala malaka ta wannan abu an dauke shi daga fana Allah su subhanahu wa ta'ala fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah za ku kashe jama'a da ta kasance ta wuce gona da ita hatta tafi'a a amrillah har sai ta zo zuwa ga al'amarin Allah subhanahu wataala abu na ban da yake cewa sannan ana cewa kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna min al-bala duk garin da aka samu jinsin mutane guda guda a garin to dan ne ma sa wannan gari Allah zai kare su daga bala'i duk garin da aka samu mutane guda hudu Allah zai kare kasar da wannan gari da wannan anguwa daga barai mutum na farko imamun Adirun la a samu shugaba adil la yakun wanda baya shugaba ne wanda ya kokari ya yi adalci a tsakanin mutane idan aka san wannan jagora a ƙasa to lallai wannan ƙasa Ala dai ƙara ƙasa daga bala'i wa alimun ala sabilil huda da malamin da kance yake nuna mutane hanyar Allah hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole idan aka samu malamin da kace ki kanta da mutane duk ta mana sunan manzon Allah to lalle mutanen wannan gari sun ku fita daga bala'i sannan abu mutum na uku wa mashayikhun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar da kuma malamin da aka samu suna umarni da kyakkyawan aiki sannan suna ne daga mummunan aiki wa yuharrifuna ala talab al-ilmi wal-qur'an sannan suna kwaitar da mutane wajen neman ilimin shari'a wal qur'an da alqur'ani saboda ina aka samu irin wannan cikin al'umma to lalle wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala zai kare su daga bala'i wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula sana ta mata yansu masturatun suna saka hijabi ba sa saka gire la yatabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula ba sa tabarruji ba sa saka kayan da ke nuna jikinsu ba sa saka kayan da shari'a ta nuna to inda aka samu wannan mutane guda hudu ya kasance aka samu shugabanni a adilai aka samu malamin da ya kasance yana ta farki na gari aka samu a wanda suke ubanni da kyakkyawan aiki suna hari da mummunan aiki suna kwaraita ta al'umma wajen neman ilimin shari'a da kuma ilimin alkulani sannan mataye a gari aka same su suna saka hijabi ba a samu tsaitin su to lallai wannan al'umma Allah subhanahu ta'ala zai kare su da bala'i za ka mu kiyaye sai Allah ya kare mu mu kiyaye wa sai kuma Allah subhanahu wataala ya kance yayi ta daren mu da wala'i ai kawai ruwan sama mu ce to ai yanzu kai abu kaza ne wataƙila musibar tana cikin mu musali za ka mu gyara sai Allah ya gyara mana inna ma la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim matsala ta je malaka ke cewa ruya rawa ala sibir malik qal an samar gyara ta ke cewa qila ya rasulullah wata aiki ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata natruku al-amr bil ma'ruf wa wannan anil muka. yaushe ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu bar umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna aiki mana ya manzon Allah yanzu a akwai lokaci ne ko mu daina umarni da kyakkyawan aiki sannan mu daina umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma mu daina da mummuna aiki قال وذلك إذا زار فيكم ما زار في أمم قبلكم maza Allah kitare ya kasance abin da ya bayyana cikin al'ummar da suka zo kafin ku kulna ya rasul ki maza Allah wa ma zara fi qawmin qablana menene ya bayyana a cikin al'ummar da suka zo kafin ku maza Allah ya al-mulku fi sigharikum ya kasance a samu mulki a wajen kanana da cikin kanana marasa hankula a cikin ya kasance suna shugabantar ku to lalle wannan ba in dai wannan lokaci zo to lalle bala ya zo wal fahishatu fi kibarikum sana a samu alfasha da zina da luwadi da sata da kuma cin amana a cikin manyanku wal ilmu fi razalikum sannan kan ci a samu ilimi a cikin ku to lalle bala ya zo ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu tirmidhi manzo Allah ke cewa al barakatu ma atabirukum wal khairu fil asabi lalle albarka tana tare da manyan ku sannan alkhairi yana tare da manyan ku ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika ce masu ce manya ne wajen shekaru ko kuma suka ce manya ne wajen ilimi ba su da ce da guru an ba ko ilimin su ya sa su manya a cikin al'umma mana babba ne kira shi bai karanta alif ko alif bai sani ba ya ga yara sun taso za su yi aiki ce ya ku yara ku zo nan wannan abu ya kuka yi ba to karshe abu shi ne abu kaza ba gai bai sani ba ko ba karatu ba a'a amma rayuwa ce ta kai ta da shi abu kaza aka yi to karshen abu yana faruwa abu kaza ne sannan wanda ana kita wal khairu fil asami alkhairi yana cikin ku ko kuma ka ce malamai ne kanana ne a cikin ku ba su da yawan shekaru amma ina musu yana idan aka yi abu kaza ko bala'i kaza yana iya faruwa za ka rawar da ta kai an ce to malamai wannan matsorata ne za ka rawar sun shiga dubu ba uku suna bada wata ta ce ai su matsorata ne tun wannan watakila ko abuda da go alwa a sanan go to ban jim muke kwala ta da mu duna laira lahira Allah ke cewa lallai idan ya kasance lokacin da ranar ubangiji ke kai aiki da ranar mun aiki shine lokacin da ya kasance idan aka samu mulki a wata kana ku za ka lafiya iskan jikin haka lokacin da kace alfahar ta bayyana a cikin manya to lallai idan a iskan ki ne babu wanda ya umarni da kai aiki sannan kuma kana ce fa ta kai sun sauya su yi ilimi za ka so an ka ina ilimin zai kasance ko zo da su shiga da ne ba ruwan sarkantar da mutane da nuna mutane tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bangi muke roƙo ya datar da mu juna da khaira to da ka ta ayar Allah take cewa Allah yake cewa duk mutane suka kafarta ayoyin Allah suka kashe annabawa ba tare da gaskiya ba suka kashe mutane da suke wani da kyakkyawan aiki malamai sun shiga malamai na fara gaskiya kashe shi to lallai irin wa'annan mutane an musu bishara da azaba mai radin inji Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ke cewa irin wayannan mutane su ne mutane da ayyukansu suka lalace a nan gidan duniya da lahira sannan kuma ta shirga ba su da wani da taimaka wata gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu kira ku da tare da kai da karbo lissafin Allah alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ayyuka guda bakwai wani idan mutum ya yi su guda uku ko guda shida wani idan mutum ya yi su to ayyukan sun ɓaci, abu na farko shirka idan mutum ya shirka to duk ayyukan da ya yi sun tashi a yi sun ɓaci Allah ke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluk kafir ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi wahyi zuwa gare ka haka mun yi wahyi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai la in asharakta ya manzon Allah idan kai shirka la yahbatanna amaluka wala aikinka ne ba wala takunanna min al-khasirin sannan kuma da kawai gari cikin wani suke hasara to kaga Allah ke ce manzon Allah fa la in asharakta idan kai shirka tare da cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san manzo Allah bare shirka manzo Allah bare shirka amma Allah ke ce kunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ke nabi ba ana alfa ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da muke shirka to dukkan ayyukan da muke a baya za su baci za ka sai mutum ya ƙara ta kalmar shahada daga ko dai fara sama aiki kwallon Allah muke ya tsare mu mana wata wata gida shekara 70 za ka bayan ya kai shekara 70 sai wata shirka duk sai ta bata ayyukan da shekara 70 Allah ya kai mu Allah su zara fara maza Allah ke ce mai ma kana alal lil mushrikin an ya'muru masajid Allah dina ala an anfusihim bil kufr bai lati ga shekai ba su ringa rayar da masallacin ɗakin Ka'aba alhali ko su suna shaida wa kansu lalle su kafirai ulaika habit a'maluhum fi wa bin nar hum khalidun Allah ke cewa lallai irin wa'annan mutane su ne wanda aikin su ya baci sannan kuma su roma cuta Allah ya rubuta abu na biyu da yake bata aikin mutattun Allah ki ta ulaika an amalu wanda suka kashe annabawa da malamai aikin su yaran nan ridda idan mutum ridda daga addinin Allah aikin shi yaran nan Allah ke ta wala ya yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u mushrikai da yahud da nasara ba za su gushe ba suna ta yakan ku har sai sun kauda ku da addinin ku in istata'u amma in sun samu iko in sun samu iko to mene da ana so na iko shine mai riko da littafi Allah da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam duk daidai duk wahala ya kasance musulmi yana kan riko da littafi Allah da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tawo mai yarda da kuna addini don mutum da kan ce yayi rida daga addini daga cikin kuyan musulmai fa ya mutu dai mutu wa kafiru yana kafiri Allah sai fa ulaika hamdat a'maluhum fi dunya wal akhirah irin wa'annan mutane su ne wanda ayyukansu suka ba a nan gidan duniya da lahira a duniya babu komai a lahira babu komai wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun irin wa'annan mutane sune an wuta Allah ya tsare mu aiki da ba ta aikin mutum baki da ya kafirci mutum ya kafirce ayoyin Allah ya kashe annabawa ya kashe mutane da suke umarni da kyakkyawan aiki a unguwa ya kashe malamai to idan mutum ya aika aikin shi ya baci sannan kuma zunubai wanda ka kashe da aiwa daura maka sannan wanda Allah ke tawara tashi alƙiyama mutumin da ya kashe wani zai kawo mutum ya kai shi gaban Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah sal hadha lima qatalani ya Allah ka tambayi wannan mutumi mai nami a gidan duniya ya kashe za ka Allah ka cewa innal ladina yakfuruna bi ayati Allah lalle wani suke kafirce ayoyin Allah wa yaqtuluna bi nabiyina da haƙƙin, suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas sannan kuma suke kashe mutane suke umarni da alaƙa cikin mutane in ma ya kasance yan banga ne anguwa su su kashe shi ko kuma ce kasance malamai ne anguwa a kashe su Allah ya tafa wa shirin mai azabi a rika mutu bushara da azabi da dai ulaika amalun fi dunya wal akhirah irin wa'annan mutane sune wanda ayyukan suka bace a nan gidan duniya zahira wa ma lahum min nasirin ba su da mace mataimaka wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yake cewa wal ladina kafaru bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'malu wanda ka karshe ayoyin Allah da kuma haɗuwa da Allah su ta ranar ƙarshe hamilun amaru ayyukan sun ba har da yau zauna illa ma ne a wurin alam sai ba kuma ake sa saka ta wata shi wata shan kyawa sai a wani kai kasa za ka dai ka huce ayoyin Allah da kashe annabawan Allah da kashe malamai da kashe mutane suke umarni da kyakkyawan aiki cikin mutane yana suka aiki da ya ce za ka mutu yaje na kyaman wani abu na cikin alkurani ko kuma ka ga kai wannan aya ai babu wayewa a cikinsa ai yanzu an waye muna ƙarni na 21 sai da ce har yanzu ana abin da ake dace mutum ya jaga ko kuma mutum ya bi abin da zai kusantar da Allah subhanahu wataala to irin wannan yana sa aikin mutum ya lalace Allah ke cewa zalika bi annahum karimu ma anzalallah Allah ya bata ayyukansu ne Allah ya musu haka ne saboda su suna kyamun abin da Allah ya saukar da ayoyin alkurani fa ahbata a'malun da ka sai Allah subhanahu wataala ya bata duka ayyukansu Allah ke cewa zalika bi annahum istawa'u ma asqata Allah Allah ya musa ka ne saboda su sun ba abin da ya fusatar da Allah subhanahu wataala ana aikata awon da ke da kyau a ban kasa wa karihu ridwanahu talaqo sun kamace ta Allah subhanahu wataala fa ahbata a'maluhum sai Allah subhanahu wataala ya bata ayyukansu aiki na da ke bata aikin mutum Allah subhanahu wataala ya fara mana cikin ayoyin suratu ahdaf Allah ke cewa dangane munafukai ashe hatan alaikum masu tsananin rowa ne dangane da ku mana ta tsananin rowa fa'iza za a bala ku fa'iza ja alkhawf idan ya kan fiye ke ru ra'aita yanzuru na ilaika taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhim da ka lokacin da aka ce za ta biya da ji hadu da abokan gaba sai kaga idanuwansa suna juyawa kai ka ce kawai mutum da kan ce ma mutuwa ne ya da shi ta sarki ce ba su yi zuwa yaki ba Allah ke cewa fa'iza za a wani da ce aka gama yaki kara kokon sai su fara zuwa wajen ku bi alastinatin hidari suna muku daɗin zance a shi hatan alkhai suna zuwa ku ba su ganima sun ki zuwa yaki bayan kun samu nasara kun samu gina sai ku ta tsara ku za ah, ta wata da ta wata lalle kun kokari an saka alkai kai lalle kun jarumta za ka suna so ku ba su gani ba Allah ya ta ulaika lan yu'minu irin wannan musulmai da Allah fa ahbata Allahu a'malahum za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bata ku wa kana zalika alayhi kira bata ayyukan mutane bata ayyukan mutane wajen Allah abu ne mai sauki ba wani abu ne mai wala ba za ka mutum ya kokari ya sauran Allah subhanahu wa ta'ala kar Allah ya bata ayyukan shi duk mutum da Allah ya bata ayyukan shi to ne wannan ba a Allah ya yi hasara duniya da lahira aiki na shida da yake bata aikin mutum shine mutum ya ringa jayayya da umarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarni ka gibi manzo Allah ya umarni ka gibi manzo Allah ya ce karki kara gashi kara gashi to Allah ya ce innal ladina kafaru lan yusaka kafaru cewa Allah wa saddu an la. sannan ko suka kange mutane daga gun tabarkin Allah tabarkin musulunci da wasu nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa shaqu rasul suka saba manzon Allah suke ta jayayya da manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su lan yadurru Allah shay'an Allah ce ba za su fitar da Allah da komai ba wa sayuhbitu a'malahum da sannu ba Allah zai bata ayyukansu za ka da mutum kan kanci yake jayayya da umarnin Allah da umarnin manzon Allah Allah zai bata ayyukan mutum su'ul adam ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu nan tare da bita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa abu akan sa ka ce Allahu akbar manzon Allah ya faɗa magana ka ce kai babu wayewa da da wannan annabi naku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu nan tare da bita manzon Allah to wannan yana saka ya karanta Allah ba ta aika musai Allah ya ji hankali duk wani mai imani ke ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai mai da Allah ma'ana wannan yana cikin nida'atu rahmani li ahli iman kiraye kiraye da Allah ka wasu imani da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to in baka ji umarni ne Allah dai maka ko kuma Allah dai hana mutum daga wani mummuna aiki la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kar ku dinga dauka sautin ku fiye da sautin manzon Allah ana kai tarihin manzon Allah ka daga gure ka fiye da tarihin manzon Allah kar kai haka fawqa sautin nabi kar ku dinga dauka sautin ku fiye da sautin manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'd kulli ba hakar ku dinga wayyana wa manzon Allah magana kamar yadda kuke magana tashin ku ka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta daga sautin ku. kai da sautin manzon Allah karka haka an tahbata amalukum wallahi ana jin ku tsoro idan kuna haka kuna ɗaukaka muryar ku fere da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna bayyana wa manzon Allah zance fiye da yadda kuke kamar da kuke bayyana wa tashin ku da abokan ku zance lallai aikan ku da su baci wa an tula ta sharon Allah halu ku sani ma'ana kenan lallai mutum ya kasance ya dinga ɗaukar sautin shi fere da hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah yana raye ka dinga dauka sautin kafiyar sautin manzo Allah a lokacin da manzo Allah ya rasu ka dinga dauka sautin kafiyar sautin manzo Allah yana sa aikin mutum ya rushe Imam Malik Allah mai rahama Imam Dalil Hijra shugaba ne a garin Madina ya kasance shi ya babban malami a garin Madina ya kasance idan ya zo ya zo da almajin shekara ta wajen manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون فالنقطة متين كانت لا روان قوي تقاتي رسكبه كلمة مدينة لا تسكب وضع الله وضع الله إلى سجل إلى وتا تقاتي يا محمد اخرج علينا يا محمد اخرج إلينا يا كما أبقى بتوضوع جمع ذاك في الله إذا يا ذرقيت أكون أي تسكين يكتوا إن الذي يدادوا لك من وراء الهجرات لن لا يمتع لك كتبها يجب أن يمتع أكثر لا يعقل ذكر ثبات عنك ما في يوم ثمانة سنة كنا لك يا أبوية كسرت تدفع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زيد ديك واتا إلى دبلك ومن جمك الأولى تدمي جرى البينة تراك a أتكيشي wannan ayyuka guda bakwai Allah fatara ya an guda da lafazan a a'malu ayyuka mutane kan wani mushi za ka akwai ayyuka da mutum yayi da su fata aiki da mutum yayi kuma insha Allah za mai karanta kadan daga ciki ubangiji muke roƙo ya ta da mun juna da bayira ubangiji muke roƙo ya ba mu ikon gyarawa don ta ya kai ta mutuwa ta suke mu ba shi kai tashin malamai da shi kuma annabawan Allah su wata ran bala'i ne Allah su wata yana kawo bala'i a cikin al'umma za ka mata Allah sallallahu alaihi ya faɗa wa nan bani Isra'ila Allah su wata azabta da su ne so a yawa kashe annabawa da suke kuma wani asar suna kashe annabawa yi ne ana kashe annabawa da wani abu har da wani alwajin sai a kashe ko za ka wani aiki na bani ismail sannan kuma alwar da samu kanta tana kashe malamai tana kashe mutanen da suke umar da suke aiki dan da sannan kuma su ba ta bani ismail sannan kuma mutum da kan ce ya shiga wannan aiki kan shiga ma'ana kai kisa ko kuma ka nuna yayin da ra'ayi abu to kai ma kana da wannan zaro Allah zai ba su ayyukan mutum sai da mutum ya ji tsoron Allah da ka mutu ta cikin mutum ke su ba to da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mutum ubangiji mutum koyar ta da mu juna da bayira Allah muke ko ya karbo ibadunmu Allah muke roƙo ya mana albarka rayuwarmu Allah muke roƙo ya tsara agaza shugabannin mu Allah muke roƙo ya agaza mana a dukkan lamuran mu Allah muke roƙo ya sa wannan Ramadan da muke yi yana kuma fi alƙawarin Ramadan mu rayuwarmu Allah muke roƙo ya mana albarka a al'anguwannin mu Allah mana albarka a cikin iyalan Allah ya mana albarka a cikin kasan baki da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا ما هو بمنك وبيتك رحمة اللهم أعيد الإسلام والمسلمين اللهم أعيد الإسلام والمسلمين اللهم أعيد الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء على أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا وأخلى ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك ولا نبي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من المتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر اعمالنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين